assalamu alaikum to da farko dai muna son mu san sunan jarumar so da farko dai sunana bilkisu m ahmad to ki yi fa hakuri mun zo mun same ki har gida wannan babu komai kada ka damu domin ni abun farin ciki ne a guri na da zan ce tunda har ina ganin na kai wani lokaci da har ɗaya daga cikin lokaci na ɗaya daga cikin ƴan jaridu sun zo gidana suna tuhuman ya rayuwa na yake ya magana kanu ta ai abin murna ne da faranci, saboda idan na duba rayuwar da can baya ai ba su zo ba don haka ku damu duk wanda yake son magana da ni ko yake da wani tambayoyi da zai mu kofar gidana abu buɗe yake duk wanda ya zo ya zo kuma zan ba shi lokaci to masha Allah to da farko dai sunan naki kika ce mai jaruma ni sunana Bilkisu M Ahmad ɗaya daga cikin jaruman Kanye to yanzu jaruma ba mhm. wa'anne yau